ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون sun yi wannan juyawa da bijirewa ga barin gaskiya ne saboda suna da awar cewa wuta ba za ta shafe su ba a ranar alkiyama sai 'yan kwanaki kaɗan sannan su shiga aljanna sai wannan zato da suka kitsa na ƙarairayi da munanan abubuwa ya ruɗe su suka yi tsaurin ido wato rashin kunya ga Allah da addininsa.